Jama'a tare da sallama yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm ko kuma kai tsaye ta shafinmu na facebook live ko kuma yanar gizon mu a voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bugaji da ta sada so dangi sai kuma ni usman ahmad kabara A yau talata sha uku ga watan Disambar da shekarar 2016 za mu ci gaba da magana ne akan ba da tallafin karatu ga 'yan Najeriya wato scholarship. Inda muke neman mu san ko ana bayarwa kamar yadda ya kamata ko kuwa abin ya zama tona mai na kamar yadda matasa ke zargin masu ruwa da tsaki a cikin maganar badawa a matakin jiha da na tarayya. gwamnati ta kirkiro da hanyoyi wanda za a tabbatar da cewa wannan scholarship ɗin da ake bayarwa yana isan ma mutane ne wa enders ya kamata a ce sun samu wannan tallafin saboda me scholarship ɗin da ake bayarwa matsalar da muke samu a najeriya waɗanda suke da karfi su ne kuma su ce za ga an zo ana bama ga 'ya'yan talakawa inda ba su da karfin taimaka ma kansu su ne kamata a ce wannan taimako yana isan ma Kafin mu tattauna da matasa a zauren muhawara, za mu karanto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. To a shafin na Facebook da Twitter mun tambaye ku ne me kuke gani ko kuma me kuka sani game da matakin da ake bi wajen neman tallafin karatu na jiha da na tarayya ga amsar wasu daga cikinku.

Sakon farko daga Uzairu Ma'aruf mai ruwa ya ce yau da gobe akwai matakan da ake bi wajen neman tallafin karatu waɗannan matakai kuwa su ne na farko dole ya kasance ɗalibi ya ci iya adadin darsan da ake bukata kafin baiwa ɗalibi wannan tallafin na biyu dole ɗalibi ya kasance yana da takardar shaidar zama ɗan ƙaramar hukuma wato indijin lata sai na uku dole ne ɗalibi ya zama cikakken ɗan ƙasa wato yana da katin zama ɗan ƙasa eh, national identity card waɗannan da makamantansu su ne matakan da ɗalibai ya kamata su bi a yayin neman tallafin karatu da fatan za ku tashi lafiya. Sai Shafi'u Garba Zabaru Allah ya sa na faɗi zabaran daidai ya ce yau da gobe wallahi kun so so inda ke min ƙaiƙayi Wannan tambayar ita ce kullum 'yan uwana ɗalibai ke min idan muna waya ko idan mun haɗu a dandalin sada zumunta. Wai su a zaton su? tunda ina cikin shugabannin ɗalibai wato SUG, watakila ina da wani labari a kai. Tunda kuka ɗauko wannan maudu'i insha Allahu zan saurari shirin da in ji ko akwai wani albishir ga ɗalibai. sai sani mai lange-lange yalwa ya ce yau da gobe matakan dai su ne shaidar zama dan kasa ko jiha gabatar da takardar samun gurbi a makarantar gaba da sakandare buɗe asusun ajiya a banki sai kuma gabatar da kai a ofishin scholarship da kuma mika musu waɗannan takardun da na lissafa a baya. Sai Rulwani Ibrahim London Uba ya ce haba yau da gobe idan ana batun bayar da tallafin karatu wato scholarship bai kamata a sa Najeriya a cikin jerin kasashe masu bayar da tallafin karatu ba domin sai dai mu ji a rediyo ko jarida ko talabishin don haka ya kamata gwamnatin tarayya Najeriya ta dinga bincikar waɗanda ake baiwa wannan tallafin. sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salam yau da gobe matakan ɗalibai ke bi wajen samun karatu na scholarship shine na farko dai ana sayar da fom da zarar ɗalibi ya saya sai ya yi fotokofi na risit da indijin sai ya tara a kai ma'aikatan ba da tallafin karatu na jiha ko na tarayya da zarar an yi hakan da izinin Allah za a iya samun tallafin na karatu. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce to da farko dai idan mutum na son samun cin gajiyar wannan tallafi wato scholarship daga gwamnati zai bi ka'idojin da aka shimfiɗa ne ta hanyar saye tare da cike fom ɗin neman tallafin sannan kuma mutum ya tabbatar da cewa duk abin da ya rubuta a cikin fom ɗin haka ne domin wasu kan yi amfani da indijin ɗin da ba na jihar su ba domin su fake da guzuma su harbi karsana tabbas tallafin karatu na matukar taimakawa wajen rage wa iyaye da ɗalibai ɗawainiyar biyan kuɗin makaranta matukar dai kuɗin za su kai ga waɗanda aka bayar da su domin su. sai kuma awal umar ya ce asalam yau da gobe ni dai a jihar mu ta adamawa rabon da a bada wani tallafi na scholarship hannun manta domin kuwa ni ma da na shiga jami'a tun shekara ta 2012 zuwa yau na cika fam har so uku amma shuru kawai kake ji gwamnatin jiha ko maganar ma ba ta yi balantana a sa rai na fadarar kuwa a jaridu muke ji abin kam sai addu'a a gama lafiya sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe wallahi ni ban san wani tallafi ba ma domin ni a jihata in kana so ɗanka ya karatu to ka tabbata kana da kuɗi domin gwamnati ba ruwanta da kai ku huta lafiya sai bilkisu madassar ta fawa balewa ta ce to batun scholarship mu dai a jihar bauchi sai dai mu ji ta a rediyo da talabijin amma a zahiri ba mu san inda aka kwana ba sai sarata jimmala mai goro daurawa faki ta ce assalamu alaikum filin yau da gobe mu dai muna muku fatan alheri tare da jin daɗin yadda kuke wayarwa da mutane kai a cikin wannan shiri naku mai farin jini mun gode yau da gobe ku tashi lafiya to mu ma mun gode mm. sai idris lawal ya ce zaka je zonal office ka saya fom za a sa muku ranar interview a local government ɗinku. In kun zo farko za su duba takardunka da admission letter sai su tambaye ka wa ka sani a garinku. In ka faɗi babban mutum wadda suka san shi za ka samu. In baka san kowa ba, an ciri ba da kai na kuɗin fom. Sai Husaini ya hayya ya ce ai abin ba a cewa komai. Ba a sanarwa sai lokacin ya ƙure sannan ka ji an sanar a rediyo. Wannan akwai ban haushi, ka je kafe ka kashe kuɗinka ba labari. sai wakil gamba doko ya ce yau da gobe ni dai ba ni da cikakkiyar masaniya dangane da wannan batu sai dai kawai na san tallafin yana taka rawa wajen kyautatuwar da sauƙaƙa karatu ga ɗalibai Amma na ga 'yan shekarun nan wasu makarantu a jihata ta Jigawa ba sa iya baiwa ɗalibai wannan tallafin ko a ina aka haihu a ragaya. Sai Adamu Suleiman Katotiyal ya ce yau da gobe wallahi ni kan ban san hanyar da ake bi don samun tallafin karatu ba wato scholarship daga wajen gwamnatin tarayya ko ta jiha. Mu dai fatan mu a inganta bada ilimi a duk matakan makarantu. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at muhafsa89 ya ce gaskiya ba kowa ya san matakan da ake bi ba, gwamnati ya kamata ta ƙara wayar ma da mutane kai. sai ma darma 2002 ya ce ana cika takardar neman tallafin ce idan kai ɗalibi ne sai ka tafi ka ci gaba da rajista da karatu daga baya a biyu a biya ku sai daga ƙarshe adbaba gana zango ya ce hanyar da na sani ita ce wa ya san ka wa kuma ka sani domin matukar kai ba ɗan wani bane kuma ba wani ya turo ka ba to sai dai ka ji asalansa to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to kun dai je ga sakonni nan fa kowa ya faɗi shi <laughs> to Allah ya sa mu dace eh. to bari mu ji karashin tattaunawar wakilin mu Hassan Maina na da ya faro a talatar da ta gabata tare da matasa wato Muhammad Ahmad Kamba daga Jami'ar Danfodiyo da ke Sokoto da kuma Umar Faruk Libatan na Jami'ar Jamhuriyar Benin inda ya tsaya daidai inda yake tambayar Umar Libatan kamar haka Umar Faruk idan muka duba yadda tsarin bayar da tallafin karatu yake a Najeriya a halin yanzu, duba da irin matsalolin da muka yi bayani a kansu. A ra'ayinka kana ga ina matsalar take? To, gaskiya a ra'ayina inda matsalolin take idan za a ce ga matsalan tallafin ba da karatu na ƙasa waɗanda ake ba su yi kafin su yi suna da candidate waɗanda za su ce ok yau gwamnati ta ce ana son su student da za a kai su various country akan scholarship kana da wani wani kuma ana ce mai yi advertising zai advertising babu ruwan shi so depending daga sashen da scholarship din yake ai kowane ƙasa na kawo scholarship so embassy din a embassy kafin a yi advertising ko kuma kafin scholarship board su yi advertising sun riga sun yi filin ko ina space din da za a bari kawai dan kaɗan ne kaga dan kaɗan din nan kuma kai da kake maybe can kamba ko kuma can zuru local government wani can dirin daji ya za a yi kaji ba za ka sani ba so idan baka sani ba ko kuma naka bai sani ba kaga bayan da za a yi ka san ma wani abu scholarship na nan existing wani ma bai taba ji ba wani kuma ya sani amma ko an ce maganan scholarship bai applying ina da friend da ya applying scholarship ya kai so hudu amma bai samu ba saboda me saboda abubuwan na masu dogon kafa ne da ake cewa. Ah, Muhammad Adamu ba na san dai wasu daga cikin 'yan siyasa masu kishin ilimi sukan ba da tallafin karatu na scholarship don zan iya tunawa akwai tsohon gwamnan jihar yobe marigayi allah ji kansa sanata maman ali lokacin da yake dan majalisar dattawa najeriya mai wakiltar jihar yobe na san yakan bai wa ɗaliban jiharsa tallafin karatu na scholarship misali ya kake ganin irin waɗannan tallafi da ɗaiɗai kuma mutane suke bara ba na gwamnati ba zai taimaka ma karatun ɗalibai to gaskiya wannan kaga kamar lamisi Eh, taimako ne wanda ya zo kamar let me say individually ba wai from the government ba so let say ko da yana so ya taimaka taimakon da zai yi yana da limitation akwai iya inda zai iya tsayawa kaga in ya taimaka mana kusa da shi so waɗanda su kuma suke nisa da shi fa ya za a samu a taimaka musu sannan domin problem da ake samu shine wannan taimako da gwamnati take bayarwa ya kamata a ce ai providing din ways da gwamnati za ta dinga tabbatar da cewa wannan taimako da eh, tallafawa da take yi a tabbatar da cewa yana kaima wa'anda ya kamata a dinga taimaka ma. To Umar Faruk idan mun duba waɗannan batutuwa da shi kan bai taso da su yanzu kana ga me za a yi domin a samu maslahan wannan matsala. Gaskiya eto eh kaga shi kan ba yana magana akan individual barin ba da misali kamar lado nan suleja constitu wanda yake wanda ya dan majalisa ne yankin suleja emirate na karkashin shi kaga the man is doing well is trying his best government na ba da scholarship shi ma on his own yana ɗaukan mutane 5 10 har sama da haka ko ƙasa da haka yana kai su various country india ne china ne for various courses kaga wa'annan ba ma sai shi lado shi ba da ya sani kaɗai yake yi ma ba akwai mutane from part of suleja ɗin wani place wanda ma bai san su ba ba yare ɗaya ba kawai yana yi ne saboda a yi boosting ci gaba ci gaba yake kaga dai shi individual yake amma wannan ba individual in mutum ya je ya gama under scholarship din shi kaga ci gaban ƙasa ne gaba daya saboda if you are Nigerian in kai aiki a Nigeria ba kayi ma mutum ɗaya bane kayi ma ƙasa ne gaba daya so kaga ire-iren wayannan mutanen gaskiya yana taimaka ma ci gaba na ƙasa da kuma society inda muke environment inda muke sosai saboda in mutum ya dawo ba zai ce ok wannan shi ya taimaka min ba shi zama idan ka san abin da ka yi wanda ya taimaka maka za ka mishi wanda ma bai taimaka maka ma duk za ka mishi kamar wanda aka kai shi maybe india ya je study medicine ka gan ya dawo ba mutum ɗaya zai ma aiki ba zai yi ma mutane ƙungiya ga baki ɗaya ne ka ga lado ya taimaka ko ba haka ba idan ana samun ire-iren mutanen nan gaskiya kasa za ta ci gaba saboda su ba gwamnati kawai suka yi dependent ba do suna aiki da gwamnati don yi a politicians wannan idea din is very very good kuma za a ci gaba A ah, kan Kamba idan misali yanzu abin a ce ka baiwa gwamnati shawara ne don gane da yadda za a ƙara inganta wannan sha'ani na scholarship me za ka ce mata to kamar da yadda na faɗa yanzu nan eh, abin da ya fi mahimmanci abin da ya kamata gwamnati ta yi a zancen scholarship nan shine gwamnati ta kirkiro da hanyoyi wanda za a tabbatar da cewa wannan scholarship din da ake bayarwa yana isan ma mutane ne wa enders ya kamata a ce sun samu wannan eh, tallafin saboda me scholarship da ake bayarwa matsalar da muke samu a najeriya waɗanda suke da ƙarfi su ne kuma su ce za ga an zo ana bama wai ba ga 'ya'yan talakawa inda ba su da ƙarfin taimaka ma kansu su ne kamata a ce wannan taimako yana isan ma so ina eh, roƙon gwamnati da ta kirkiro da wasu hanyoyi wanda za a tabbatar da cewa in aka ba da wannan taimako ko tallafi yana isan ma ga wa'anda ya kamata a ce an ba mu wannan taimako na scholarship kaga umar faruk da kan bai magana wannan eh, cancanta din sai na tana zaga cewar wasu yaran manya za su karbi scholarship a jiha za su karba a tarayya sannan kuma iyaye suna da halin da za su yi musu komai ne ba tare da wannan tallafin ba kai umar faruk a matsayinka na ɗalibi wanda kake gwagwagwa da rayuwa a karatu a ƙasar benin yaya kake ji yayin da kaga ana irin wannan badakala a ƙasar mu to gaskiya ni yanzu maganan nan da ka faɗa ina jin wani bita ga waɗanda iyayensu suna da ƙarfin musu gwamnati ma na musu quite alright maganan da ka faɗa gaskiya ne akwai da gwamnati za ta ɗau nauyinsu state government ma za ta ɗauka sannan kuma local government ɗin da suke kuma suna ko ba ta ɗaukar nauyin su za ga an musu an yi providing space da za su dinga taimaka musu financially so kamar ire-iren wannan abin gaskiya gaskiya ina jin baƙin ciki da kuma ciwo saboda ga mutane ne wani kuma kana iya samun wanda aka ma wannan alfarman za ga kuma ba karatun yake ba ba komi sai dai ya zauna yana wani extravagant life a can yana rayuwan da kai in ka gani wanda baka cikin takalmin shi irin baka samu daman nan ba za ka dinga jin bacin rai ka ce haidi bin yadi wanda za kama dama kai ne dama kai ne dama kai ne so ire-iren wannan abun gwamnati ya kamata ta yi cekin state federal da kuma local government a ya za a yi mutum daya yana karban wannan a local government yana karban wannan a state government har ya zo federal level yana karba kaga abu ne wanda inda bincike duk wannan abun ba zai taso ba to a ƙarshe muhammad adamu kamba ban san ko mai me za ka rufe wani wannan tattaunawar ba eh to da abin da zan rufe shine dai kamar abin da na faɗa yanzu nan daman ƙarshen wannan bayani kamata a ce wani hanya za a bi da zai kasance wannan scholarship din yana zama eh, yana yana isa ga waɗanda ya kamata ya isa sannan kuma ya zai yi amfani jama'a da suke cikin wannan ƙasa so ka kamar yadda na faɗa talakawa ya kamata waɗanda ba su da ƙarfi a dinga duba musu a gani sannan a dinga making show cewa wannan wannan scholarship din yana isan mu ga waɗanda ba su da ƙarfi ba waɗanda suke da ƙarfi ba kuma a ƙara musu ƙarfi hmm. suna da halin da za su tallafa ma kansu sannan kuma again a state federal da oda eh, abun nan a kara kuma tallafa musu ana kara musu karfi wai ba ga waɗansu ba su da ma hanyar da za su je makarantar ba su da source su waɗanda ya kamata a ce ana taimaka ma a dinga duba a yi making sure cewa ya kamata a dinga taimaka ma ana taimaka musu. masu sauraro duka duka annan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa wanda muka tattauna akan matsalar ba da tallafin karatu na scholarship da ɗaliban wasu jami'o'i guda biyu wato muhammad adamu kamba da ke ɗalibi a jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto da kuma umar faruk wanda ɗalibi ne a jami'ar kotono da ke jamhuriyar benin a madadin su duka hassan maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya salamu alaikum To mun yi iya mu don magana da ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ba da tallafin karatu a Najeriya amma abin ya ci tura. Haka ya domin kuwa har ita daraktar gaba ɗaya na yi magana da ita sai ta ce mun ai ba ta da damar yin magana sai dai babbar sakatariyar ma'aikatar mai riƙon ƙwarya kenan wanda kuma ita kanta mun yi na iya ƙoƙari na amma kai ta waya ba a ɗaga ba ko kuma kai saƙo ba a kula saƙon ba. mu dai abin da muke magana shine dole wannan abin ya faru dama za ka ba da dama ga waɗanda mm. abin ya shafa mm. idan sun fito sun yi magana wannan wani abu ne da kai ka yi mai ake cewa a turanci ana cewa balance kai ka daidaita mm, labarin ka kenan idan kuma ba su magana ba ya zama ba laifinka ka ba kai kai mai shiri ko kuma ku masu gabatar da shiri misali eh. saboda haka wannan yasa wai da rashin uwa ake yin uwar daki ko eh. <laughs> yanzu muna tare da malamin jami'a kuma mai fashin baki malam Musa Zubairu kai tsaye ta waya don jin yadda ya kamata gwamnati ta bullo wa lamarin ba da tallafin karatu. To Malam Musa Zubairu barka da warhaka. Kan mu kare Malam Usman kana lafiya. Assalamu alaikum Malam. to ga mun ƙara dawa sati dai kamar jiya. Eh, eh, <laughs> to kaji mun karasa tattaunawa da matasa da yadda suke kallon wannan lamari na bada tallafin karatu wanda kuma ma da yawa daga cikin mutanen gari suna kallon wannan wata hanya ce da ake yin waske da dukiyar jama'a ta mm. wurin da ya kamata a taimake su amma kuma karshe ba a taimakon su din. Mm. Kaji tattaunawar sannan kuma kaji mun yi iya kokarin mu don samun waɗanda abin ya shafa amma kamar suna ta zuzzullewa wanda duk da suka shirya magana kila to mu kuma a shirye muke mu karba ko. Mm. Yawa to me zaka eh, eh, ce da farko hello eh me zaka ce da farko akan wannan da suka yi magana yau to a abubuwan da suka faɗa duk na ganin yayi akan layi yake da irin maganganun da muka yi wancan karan mm. zo wancan karan ma na yi irin wato irin duka mai uwa da wabi ne ake cewa ko mai eh, duka mai uwa da wabi jinya mm. ayan kadanya kai tunda jinya manya manya ne ayan <laughs> kadanya kasan nake cewa wato na daya wato waɗanda Allah ya ba su alhakin su shirya daftarin yadda za a wato kamar policy kenan su hmm. shirya jadawalin yadda zai zama cewa ana tafiyar da wannan ba da guraben nan hmm. ya zama cewa suna tsoron talauci hmm. suna tsoron 'ya'yan talakawa taso su danne nasu ko su dinga kawo kwakwa da 'ya'yansu to kaga duk irin wani abubuwa din shine yanzu in na yara suka ƙara faɗa a ciki don su nuna cewa wato abin ya zama cewa sai kana da wani wanda zai sa maka ko kana da uwa a murhu mm. sa'annan kuma aka nuna nuna cewa zai zama ci 'ya'yan masu uwa a murhu za ka sun samu na jiha kuma sun samu na tarayya kuma ya zama cewa ba wani karatun suke zuwa can su yi kuma sun karatun in sun je can suna karatun duk da suna karatun daga cewa suna ta kashe kuɗi suna ta abubuwan da bai dace ba da sauransu har a dinga kallon Najeriya akan wata ƙasa mai kuɗi wanda bata san abin da za ta da dukiyanta ba. Eh, yau wato kafin mu fantsama ciki sosai da sosai zan ɗan karanto sako wani guda ɗaya ne wanda ka san bisa aikin nan namu dole kai wa kowa adalcinsa. Eh, wani kana maganar eh, balance mu ma shi yasa muke balance wajen fashin bakin. Yawwa shine ai to akwai wani aliyu yaro ya ce gaskiya harkar biyan scholarship a jiha to ya ce jihar bauchi babu laifi ana musu kokari to kaga akwai jihohi kamar wanda kowa ya sani irin suna tabukawa kamar irin su eh, sai kebi su zamfara sokoto da da da katsina duka suna kokari gaskiya mm. to menene yawa sauran kuma sai a hankali kamar yadda duka rahotanni suke nunawa mm. to kafin mu je can cikin ah, tambayar da nake son ma akan maganan ah, ba da tallafin karatu zuwa kasashen waje me zaka ce akan wannan misali jihohin da suke kokari da kuma wayanda sai a hankali wato ko wato idan muna fashin baki haka mm. dan a cikin 36 an samu guda hudu ko biyar sun yi fice hmm. kaga ba wani abu ne wanda zai kara wa masu fashin baki gwiwa ba ko mutanen kasa gwiwa hmm. Hmm. abin da ke da akwai kawai da ce waɗannan jihohin da suke yi to don Allah kan su kasa a gwiwa su ci gaba da yin abin alherin da suke yi amma nan muna maganan kasa ne ga baki ɗaya muna maganan talakawa ne wanda abin ya shafa muna maganan yadda haɓakan ilimi zai karu a kasa muna maganan yadda tattalin arziki zai karu a muna maganan za a da jahilci muna maganan yadda made Najeriya mu za ta shiga cikin jerin manya-manyan kasashe da suke iya dogara da kansu wajen ilimin zamani. Hmm. To su muke magana. So dan yanzu an samu jihohi guda kalilan hmm. wanda ba su wuce goma ba cikin talatin da shida. Hmm. To kaka akwai matsala a ciki. Kuma akwai jihohin da gaskiya suna bayarwa din amma bayarwan da ake zaka cewa irin ba shiri ne in ka manda. Dan wani ne kayi mishi a nan saboda haka nan shi kuma ga ta inda zaka saka mishi. Saboda haka nan abun bai kawata saboda abin da muke magana a nan ne abin ya zamanto cewa an yi shi yadda da muka san ana yi shi lokacin da wannan a kurabe za su fito to a tabbatar cewa dan talaka shi ma ko kuma duk wani wanda yake da sha'awa ya samu wato dama daidai da kowanne shi ma ya shige nema Allah ya bashi ya samu eh. kuma daga rashin yin wa'in abubuwan zaka cewa wuraren kullum sai raguwa suke yi mutun sai da kuwa suke yi so za ka yi bayarwan ma da ake yi a waɗannan jihohin da ake yi za ka cewa wakilin siyasa ne kawai saboda ana so a burge saboda ana so a saka a cikin tsari cewa gwamnati kaza ta yi kokari gwamnati kaza ta yi kai wannan nizami da sauransu eh. amma za ka ce ba wai ana yi ne domin irin abubuwan da muradin jihar take nema ba ne ba eh, in ka je ka yi nazari sosai za ka ce da muradin kasa da muradin jiha din da shi muradin shi wanda aka tura din za ka ce ba a ba a samu ana tafiye da su eh, to ga wani abin nan kafin in faɗa maka shi ah, wata sabuwa wai <laughs> eh, wani mansur adamu ibrahim ya ce daga jihar zamfara ya ce yau da gobe a gaskiya mu a jihar zamfara fa an bar da wannan scholarship din wallahi ya ce wa ya ce tun da wannan gwamnati ba a ba su ba sai magana jihohin da suke yi mm. Allah ya musu albarka kuma don Allah ka kasa a zo shi kenan magana mm. to akwai yadda abun to malam yadda abin yanzu ya kasance sai kamar abin ya zama kamar sai mai uwa a murhu eh. Eh, me za ka ce wa ɗalibai yanzu abin eh, ya kashe musu gwiwa <laughs> eh. to me za ka ce wa ɗalibai wanda suke kin san nan kuna nemo ilimi nan ba muna magana ne akan na kasar waje ba ko na cikin gida a da mun san cewa ana bayarwa a kasar waje mm. sa'annan ana bayarwa a cikin gida Najeriya mm. saboda haka nan duka abin ya shafa saboda haka nan wato kowanne dalibi kika duba ya wato gwiwan shi ta kare mm. wato domin ne domin yanzu iyaye nauyin yayi musu yawa Mm. yau din a inda nake a kowace suka zo su same ni ba ma wai ma zuwa ma jami'a ba ko ilimi mai nisa suna tunanin yadda za su yi ne su biya wa 'ya'yansu irin waɗannan ƙanana ƙananan jaraba da ake wanda ake kira waye ko ne mm, ko. Ba ma jami'a ba. Mm. Na shirin shiga jami'a ba ma na jami'an ba. To da yadda muka sani shine akwai wanda ake bada guraben ilimi wanda za a yi karatu a cikin gida mm. akwai wanda za a bayar wanda za a yi a kasar waje sa-na akwai na musamman da ake bayarwa kuma don waɗansu kwasa-kwasai na musamman wanda ƙasa ke nema domin ci gaban ƙasa mm. so kaga duk wa'annan abubuwa ne wanda ya kamata a yi la'akari da su wanda babu wani akan wannan tambaya da kike yi akan hanya take kuma akan gaba take domin gaskiya dole gwiwar yaran nan ya karye eh. domin idan gwamnati tana da hannu wajen tallafa maka yi ilimi to kai ka kanka idan ka fito za ka yi mata aiki yadda ya kamata mm. amma yanzu gwamnati ta cire hannunta ba ta taimakawa din ba ta kuma bayarwa ga waɗanda ya kamata a ba saboda haka na akwai matsala eh. shi yasa ko san da muke wancan da muke cewa wannan gwamnati da ta zo namu na canjin nan to wa Allah da Annabi duk irin wayannan abubuwa din a duba su a faifaita su ya zama to cewa talaka ko kuma mutanen ƙasa sun san ana wannan abun kuma ana yin shi yadda ya kamata eto eh akwai wata sanarwar uh, labarai duk kafofi da yawa masu dauka a najeriya na maganar cewa gwamnatin tarayya ta yarda da ba da uh, naira miliyan 400 wajen biyan upkeep allowances irin kamar kudaden da ake hmm. tallafawa su eh, eh, na yara da suke kasashen waje eh. to wasu suna ganin cewa fa wannan abun a to cikin gida ana kukan bai ma isa ba sai waɗanda suke waje kuma ana kashe musu irin wannan makudan kudaden saboda talaka suna tsammanin cewa waɗanda suke wajen nan yayan wasu ne hmm. yawa wannan kana ganin cewa ba wani abu ne da suke kallon irin a ce hankali ka je ka mutu ba anan ba za mu duba shi akan dan wani ko ba dan wani bane ba to ya abun yake anan shi kudirin da gwamnati ta kawo hmm. na na ta biya ma wa'innan kuɗaɗen to abu ne wanda za a ce alasan barka mhm. abu ne wanda bature yake cewa commendable mhm. saboda me saboda amma samu din a yi wannan din to kaga yana da kyau a yanzu gyara muke kawowa mm. muke faɗakar da gwamnati cewa irin waɗanda ake turawa ana tura waɗanda ba su zamanto cewa su ne suka fi cancanta da tabbatu mm. ɗan Najeriya ya cancanta amma waɗanda suka fi cancanta wanda abin zai musu a zai fi taimaka musu mm. wanda kuma muke ganin cewa idan ya taimaka musu din ba za su zamanto cewa suna da kwaɗayin su koye su zauna a can ba ko su ta hala yadda bai dace ba a can su zubar da mm. mutuncin Najeriya su zubar da mutuncin kansu da mutuncin gidajen da suka fito. To mm. kaga ina ganin idan gwamnati ta yi wannan tana ba da waɗannan kuɗaɗen to kaga yana da kyau amma duk da haka kuma idan gwamnati tana ba da wannan abubuwan to ya zamanto cewa wani sharaɗi da za a saka shi ne duk yaron da aka biya mishi irin waɗannan kuɗaɗen to ya zamanto cewa akwai lokutan da zai dinga zuwa yana kai kan shi ofishin jakadanci na Najeriya mm. a wannan kasar domin a dinga tantance irin karatun da yake yi da ladabin shi da biyayyar shi ba sai ma'aikatar ilimi ta tashi mm. ba ta mm. ba inda jakadu ne suke a wajen so dole a gutsuri wani aiki da ya kamata su dinga yi a nan wajen ba wai kawai su shattake ba kawai suna jin daɗin a zama a kasar turawa ko kasar waje. eh to tambaya ta karshe da zan maka kafin ita amma wani kabiru karaye ya ce mu dai a nan jihar sokoto Sokoto alhamdulillahi muna samun scholarship mataki na jiha duk dan Sokoto na sane da wannan to madalla to Allah ya sa dusi ta ce to a tambayar da zan ma ta karshe me zaka ce wa gwamnati ya kamata babban abu guda ɗaya da wanda in ta yi shi shikenan ta maganin matsalar ba zai zama guda ɗaya ba malam usmanu to ba ni guda wato dole ya zama to cewa wato <laughs> domin abin kafin shi yadda ake duba ilimi wato abubuwa ne wani na kan wani ne wani na kan wani ne mhm. kaga na ɗaya shi wannan a scholarship don ya kai ga mutane dole a san yadda za a nemi waɗanda suke da ilimi suke makarantar suke kuma neman wannan scholarship din mm. dole ya zama cewa an fitar da wani mizani da za a ƙara duba waɗannan ɗaliban mm. to shi scholarship dama ba kowa za ka ba ba dole ka ba yaron da ya yi ƙoƙari ya fice domin ka kara mishi karfin gwiwa mm. ka san shi scholarship za ka bayar ne ka kara wa ɗalibi ko ɗan gidan da kuɗi ne ka kara mishi karfin gwiwa to ba ni na biyu ka bani na ɗaya <laughs> <laughs> saboda lokaci eh, ka kara wa iyayen karfin eh. gwiwa cewa karatun nan na da mahimmanci saboda haka nan ƴaƴan su je su wannan karatu mun cinye lokacin eh, mun cinye lokacin abu na biyu a cikin dakika biyar ita kuma gwamnati fa eh to <laughs> ai sai dai ba sai kuma wani lokaci sai wani lokaci eh, tun da dai ba kare wannan abu ba mm, to masu sauraro kuna iya tuntubar uh, shafin mu na voa.hausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to haka yake duka duka nan shirin ya kammala sai kuma yin Allah ya kai mu a madadin Maryam Bashir Bugaje da Safina ta Sada Sodangi sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne sai Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku ta Facebook Live Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma sa. yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba